an yi wani babban alkali a najeriya ana kiran shi malam abubakar gumi allah ya ji kan akwai littafin da ya a waya a stand wato inda na tsaya yana cewa sharu'u kaman fuskoki suke suna iya kama amma ba ɗaya suke ba shari'an imo ya bambanta da shari'an zamfara shari'an bayelsa ya bambanta da shari'an zamfara shari'an bayelsa mataimakin gwamna ya taho da takaddu da bai kare su a matsayin nashi ba saboda sunayen da suke cikin takardun na imo ita ma ta bambanta saboda magana imo ana magana ne a kan wasu ƙuri'u na wasu mazaɓoɓi da ba a kawo su an ƙidaya da su ba wanda inec ba ta shigo da su ba shi kuma wanda yau yake kan kujera ya ce akwai su ya taho da su tun daga kotun farko har kotun ɗaukar ƙara har kotun koli ya kawo takardun ne yana nuna lauyoyin shi edua ba su kara wannan zargi da ya taho da shi ba to shi kuma a tsarin shari'a duk abin da ka taho da shi na saida da abokin shari'anka bai karyata shi ba to dole kotu ta dauka akan magana ne da yake da muhimmanci magana ce da ke da karfi da dole kotu ta karbe ta wannan bai nuna kamar cikin lauyoyi da sauran masu kalubalantar irin wayannan shari'una kotun koli ya ɗori ruwa bakwa eto eh kwarai da gaske amma kuma kada ka manta da sana'a na shari'a ya bambanta da na medicine ya bambanta da physics a inda ake kallon abu layi ɗaya shi fitowa da shari'a kullum kamar tsarin tahowa yaƙi ne kowa da irin kayan yaƙin shi da yake tahowa da shi examination kallo da yake wa fagen yakin da za a yi amma gaskiya idan ka kula ko yau a kotu idan ga lauyoyi da suka zo wasu manyan lauyoyi da shari'un nan ba su shafe su ba amma sun taho ne don su jiya kotu za ta yi abu da wannan shari'a a wannan gurɓata da aka samu na wato shari'u to amma kada ka manta da kullum kotu ba ta ba mutum abin da baka tambaya ba amma ana cewa wato kotu ba fada xmas ba ne sai abin da kan nema shi za a baka ko da alkali ya ga gaskiya ko kuma ga yadda ya kamata ka shigar da shari'a in baka shigar ba ba ruwansa da wannan eh saboda in yi haka ya nuna son kai shi ma shiga fagen rigiman ya zama ɗaya daga cikin wanda ake rigima da su to dole ya haƙuri kafa ka taka da kai eh, me za ka ce kan hukunce hukuncin kotun koli na yanzu shin kotun koli ta fara rasa in ce wannan darajar tata ko kuma abin da take daidai ne dama haka shari'a ta gada to ina son mutane su kula da wani abu a kotun koli mutane ne irin ka a ciki ba sahabi babu annabin allah a cikinsu kaga kenan a dole a same su da wani sa'ili su kalli abubuwa ba yadda kai kake ganin shi ba amma alƙalanmu na kotun koli a nawa tunanin da nawa ganin da kuma na samu daman zama a gabansu in saurare su a wasu abubuwa ina ciki suna da ƙwarewa an kuma daɗe ana yi da su kuma da dama abubuwa idan suka yanke hukunci har wanda yau ake neman a zo a yi gyara a kai idan ka duba sai ga ba su suka yi laifin nan gaba ɗaya ba akwai laifuffuka na lauyoyi da suka bar wasu abubuwa to shi yasa aka ce idan aka zo za a duba domin a yi wannan gyare-gyare dole a duba a ga me ya kamata a yi me ya sa aka samu wannan mishkila da sauransu amma tsakani da Allah alƙalanmu na kotun koli ko ina za su iya shari'a duniyan nan suna da tarbiyya na shari'a sun samu kuma lokaci sun fahimci shari'a suna kuma da basira na shari'a tsakani da Allah amma kamar yadda ɗazin na ce kada mu manta da ba mahusumai ba ne saboda haka za su iya kasa fahimta wasu abubuwa inda suka taho